Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata. wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama fatima muhammad uwattara wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma jagorar makarantar dangana international school mai zaman kanta a kasar ghana da hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma sannan mai ba da gudummawa wajen bunƙasa rayuwar mata daga jihar kano to lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama fatima ke cewa to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah don kiwuya yana kawo babban lalaci kiwuya yana kawo manya-manyan kasala kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi su zama 'yan ta'adda su ba zama masu shaye-shaye mace mai kiwuya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi a ta ita da kanta ba ta duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'an ki kina yi kadan kadan Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nike kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka ma iyali na duka sun yi Kur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama ba amma dukansu kuma shaida na basu sana'an hannu. A yau kuma za mu ɗora ne da bayanan hajiya sa'a. To hajiya na ɗan katse ki kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi. kaskanci ne kullum ka ce ka ce ai maka kaskanci ne wayan suna ra'ayin kuma cewa musulunci ba ya san kaskanci ko ya arewa ba ya kaskanta duk mutane ba. ne. a before kowane ɗan arewa a jajirce shi ya kyau da ibayar amma bai da a bashi ba mhm. a da haka ake arewa sai dai a bayar amma ba dai kaka karɓa ba to amma yanzu wata rayuwa muka samu ta daban an zo an canja yanzu mun zama masu karɓa. wanda da ba haka muke yanzu zama yanzu za ki ga cewar yanzu kan masana'antun nan mhm. za ki ga yawancin wajen aiki na shawararsu amma idan kika je za ki ga duk yawanci sai da waɗansu 'yan wani garin wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin amma ba 'yan jihar ba Na fahimta. Saboda mai raina wannan sana'a. Raina sana'a. Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare tana da ta fi ƙarfin wannan sana'ar. ko tun tana karama ya kamata a fara koya mata muhimmanci ta san meye muhimmancin sana'a. Haka. Da muhimmancin na kai. In ta yi da wani muhimmancin na kai ta san ala ta san muhimmancin abu neman abin kai. Ko za ta ɗore da shi. Ma sai ta zama girma za ki waya mata. To gaskiya ya zama da ta. Ta sa ta mutu ko ta baya za ta yi. Mm-hmm. To Malama Fatima kin yi wa mata gargaɗi bari mu koma ɓangaren maza. Wani gargaɗi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matansu su yi aiki ko sana'a? eh gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah domin yau ka hana matanka sana'a kanka ka ma wahala ka yi hakuri saboda Allah kai ko matan ma bata sana'a in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sa ta ba yanzu ana da decoration gyaran ɗakuna da gidaje a kota da ta kamin yaran ta biyu daga nan kin san sana'an da take wanke-wanke gida wanke-wanke ka ganta kamar balaraba kyakkyawan mace yaran ta biyu na zuwa school kuma private school tana duban su amma wanke-wanke gida-gida ta karbi namban jama'a kamar yanzu aka she ta karbi number ki sai ta ce hajiya yan kuɗi baki da wanke-wanke baki da gyaran sharan daki zo miki wanke wanke ta miki shara ta gyara ta kire miki daki ta zo da kayan sabulun ta da su abin gyaran mawabu dukkan kayan yana tana da shi ta zo ta gyan kwana uku za ta yi ta miki duka ta miki wanki ki biya ta gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abuya mai son girki ta iya girki ne ta zo ta miki girki ba sana'a ba ne sana'a ce tana duban iyalinta isa shi sana'a ba a rena sana'a namiji kada hana mace sana'a ka hana mace sana'a ya kanka kan shi ma ya cuta ya kuma cuta ita ita kuma da yake ta zama kiuyaciya in an ce ta zauna she ta zauna ta saura tana yawon bara wanga musulunci ma bai yarda da shi ba kin kunyatar da kanki shi sa Allah ya lullube mu da akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a yaya za a shawo kan wannan kalubalen yawwa akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ke kin yi dabara yaki sai ki gaya ma sisters ɗinsa ko uwarsa hajiya ina son yin sana'a da rage masa nauyi ka ba ka zaki lalle shi gaya mashi magana ne da har ya fahimta amma wasu zai suke su kaskanci ne a ce ba su sana'a kuma ba ba rage mata komai ba bai ɗauke mata nauyin komai ba amma sai ya ga cewa shi ya ma za a ci mata sana'a ba aikin ba haka zai ci ko ba ba abin da zai baki majoritin su masu hana wannan suke yi ba saboda haka sai ka sani yan uwansa da Allah ina ma na son yi ayyukan sana'a kin ga saboda bara ko duk mata a ce kullun ce kaza kaza sai masa magana ne daɗi mai taushi to wani zan gaya mishi sai ta kira shi to kai ne zai hana aika kaza ta kaza to a cikin hankali har sai ya gane musamman ta dan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gobe zai yi shi ma to zai ci wata a gaba da ta yi abin yana da mutum muhimmanci. Malama Fatima akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazansu ba sa so akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu? Eh, akwai hanya in ta ga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki miji ya hana ta dinga lallashin shi tana mai ladabi da biyayya wane sana'an ga idan na yi fa rufin asirin mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in ta ga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki ta ga in hmm, ya kiya to kar zuba yara mai yawa ta bidi family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna ya ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran nan sun yi asaran su wata rana. domin sana'an shi ba zai nare har karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za ta shiga matsala ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya wase ya narke to ga mata ga yara ya sa ku yi eh kuma aikin gwamnati nawa ake biya gara ma sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokaci lokacin da muke cikin an ka hana mace mai sana'a ta yi ta ka hana ta ce ta biduri ta zauna amma ni ina gaya ma wannan mace kar ta saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sa ta haifi yan biyu ko uku ya isa ta kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kaɗan ko da mijin ya ce ka kifta. akwai sana'a akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi namiji ne ya auren farko wai talauci ya ishe shi yace kara na biyu ya kara yace talauci da zai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam sani ban goyin ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zan go ra'ayi mace ki zama kiuyaciya ki zauna ba ba zai dace miki. To anan ma ba a tsira ba a tsira ba hajiya domin akwai waɗanda suke gani cewa mata yawanci idan aka sakan musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana. eh gaskiya ne akwai wannan kuma wani zaki ga cewar zargin da yake faruwa mhm. wani lokacin kuma um, kamar yanzu sana da na gaya ki ka je ka kai uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko a bata ba zai ko san ka sai ta zaba sana'a da za a yi to mhm. ba matsala ta mhm. zaba sai a hakura a bita a hankali dai sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai maza ba inda ba sai da matar su ba kuma zargin nan ba alheri ba ne wallahi wa'yansu fitan suke aiki tsakaninsu da Allah su dawo amma miji ne sa zargi a zuciyarsa shi ke da zanciyar ga lalace duk an zagaya ba zai yadda ba. Wayan suna gani cewa duk mai zargi shi karan kan shi. Dama masu iya magana sun ce eh shi ma mai yi ne shi yasa yake ganin cewa matarsa ta ne. Me ce ce? Warai ta yaya za a iya samun maslaha? maslaha dai shi ne gaskiya kamar wayar da kai ya kamata a nan isa nake kullum buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an haɗa kuma cikin ruwa mm-hmm. in zama na existing yana aiki yadda ya kamata mm-hmm. su san taba fakas eh, a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai gane unguwa ga samari ga waye duk a tsuntsunto a haɗa su ta mhm. za su san cewar me matsalar su ta su. Mhm. ya za a yi su gyara mhm. menene wanda mace za ta gyara wanda mu gida zai gyara wanne ne wanda gwamnati za ta yi ne wanda mu gani da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar muke da zama cewar shi ya san an san da kasan an san da shi mhm. kuma shi ba ce kuma zai yanzu wani abin tsayar ba zai yi ta ba. To hajji. Haka a nan akwai masu tsawatarwa a cikin kwamitin ɗin unguwa ɗin nan. Mhm. Kin ga akwai dattijuwa. Kin gane? Akwai tsawo'i. Akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamitin ɗin na unguwa zai taimaka. saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai zo in gyara nashi idan kuma a kowane matsala za a iya zo a ba shi shawara a je a kome gari ko mai a cikin siyasa mhm. sai a same shi a yi masa magana mhm. ko kuma kamar mu haka da muka fita gaskiya muna yin kawo gaskiya ana kawo ina wannan tattauna da al'umma mhm. kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi ne akan jahilci musamman ba sun yi karatu amma ba su san illar wannan abin ba mhm. ko san alherinsa ba amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara. Mai sauraro gashi hajiya sa'ata koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana. To idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Hurawa da Malama Fatima Muhammad Uwattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu wani lafiya.